rage abubuwan nan zan sake zan baga bincike ishiru ishiru aka ci abinci ka gani aka ci to ka gani ka gani Me ya same shi? suna zai ki ta fama yi mu kuka wallahi. Ina raki je ne? Ta ce ina ba a makaranta. Har ba wani da ba ne? Ya sani mana sai sa ni ta sa mu da aiki aiki ya yi. Bari shi. Ka lashe shi dan Allah. yanzu za ta dawo yanzu za ta dawo za ta dawo ko ni shiru shiru shiru alaikum a shiru shiru ya ya rasa ma da ma ko shirya ma ba ta samu ba balle ku samu abinci

ba dan Allah me yake sa ka kuka dan Allah ka faɗa min mana ka san fa bana son bacin ranka fa wani abu ne yake sa ni kuka ba illa tausayin uwata da nake yi da abubuwan da suke damunta a ta dattijuwa ga rashin gani ga hawan jini maimakon jinin ya sauka kullum sai ƙara hawa yake yi kai haƙuri Allah Ubangiji zai ba ta lafiya ta kwantar da hankalinka. Amma fa in ba raba ta kuka da wannan biyar yarinyar balare gaskiya ko ba taɓa samun sauƙi ba. Kuma ma kaman kin shiga zuciyata ita kanta lara so nake in raba ta da ita. In ɗauko ta daga ƙauye na dawo da ita cikin birni. Saboda ta samu kwanciyar hankali abubuwan da suke damunta ta samu sauƙi a ciki da irin maganar da take jawo mata. Amma ba nan gidan ba ko? me yasa ni da ni magana yarinyar nan sai ki sa mata tsana a ranki kai dalili ni ban tsana larai ba kai kai ka fi ni sanin halin yan uwarka ka san idan har ta zo gidan nan muka da ni da ita to ban da kwanciyar hankali duk yan anguwa sai sun ji mu da ita ba wai na tsane ta bane to kwantar da ki ma ba ma nan zan kata ba Raja Abdullahi na je yana neman mai aiki na to zan kawo masa ita ga musa aiki. yanzu na ji magana sai ka ce an ce ka kawo ta ne za ta yi aiki a cikin birni amma ka ce mun gida ka ga za a samu matsala la ba goggo lafiya me ya kamata ne ki dafa yanzu yi min dan wake kawai Ban bara idi ya shigo. Wannan hilara? eh ita ce larai sannan larai yau ta sauka larai yau ta sauka ba bala ba biyu lafiya wallahi yaya hanya wallahi to ka ta lafiya lau hanya fa yau har an yi hanya ke larai baki iya ganin mutane kai ba waje girin magana ne ban miki ba ina kwana haka ake gaishe da manya haka ake gaishe da manya ki turkusa ki gaishe ina kwana lafiya sai kuma me aiki? Sai kin saki kitan sai kin saki kitan ku saki kace shi. Haka kike yi dama ko? Yaya Junu na kwana. Lafiya nan. Me aiki ka a gidan kai? Tambaye ki haka. Ina miki da shi. Me aiki? Me? To, Larai. Larai. Me? Me? Mala wajen kawo ta. Mota, mota ta san na taba ta. <laughs> Mota, mota ta yi magana. Baka ji ta yi wow, wow. Mala idi kare ta ciki. Dan na zuwa ciki. Ta kara sare ta ciki kuma ta ga abin da za ta je ta bar ba samu kayan aras. ai ni da ka ga ne tsakiya. A'a, ni sai in mai da ita gida. ka mai da ita dole ne ba dole a sai mai da ita dole mai gida ce ka dole ka mai da ita a yaya ta taba mota tebur kan security da maka shiga ciki ta je ta taba wani abun ta je ta ragargada musu yaya sai larai larai yaya larai yaya larai wanda dole in doke ki larai in dai ba natsuwa ki ban da duka ya dole in doke ki larai in dai ba ki natsuwa yaya sai ki dauka kan ki ƙara taɓa wani abu a gidan nan a bani da komai bani da komai in koma da da kaga aiki shi ba kuma da mu shiga ciki kai malam ko a ƙauye ba a mun haka ba na son reni Allah baki shi kenan ina hanya ka je ki cire takalmi ki cire ki a college ma'am zuwa to ba komai yauwa ba komai a ah, ya kai wan bala Ya. ma'am bala ba ba anya ba gyaran ya bace da wannan dai uwan Larry. Larai. Larai. Menene? Tsuntsu. Na ce na ga tsuntsu. Na ce larai. Larai. Larai. Larai. Larai me na ce Ai baka kai abin akwai tsuntsu ba. Mai magana kuma. Ai. Allah ba zan koma ba. Amma ba za mu ci tuwa. A kin da tona min asiri. kin nuna daga inda kika fito kin nuna ke ba ki da hankali kuma ke ba mai hankali ba ce na gane ka ho oh, yaya ho oh, yaya ka ce butu kai ba a ƙauye kake ba ho oh, yaya ho ah, yaya Hoto mai magana ko? Salamu alaikum sannan da ji. Alaikum salam. Ko mai lai? Sannan da ji. Yawwa. Zauna nan. kai da ni da laladin ya dace baka da Allah barka da yamma ya gida alhamdulillah ya hanya lafiya da ya aka baro su kuma lafiya da dai su ba ku suna kan shi Fauziya? larai dolan da ke ki larai a janau ga yar aikin taki an ina gajiya larai ko kurmanci rai rai Yaya. yarai Ban da duka muka ce. Yanzu abin da ya kamata a yi, ina ganin dai al'amura dai sun zo ƙarshe duk wani ɗawainiya da abubuwa da kike ƙorafi inda Allah ya sa ga ta kuma na ga alamun za ta iya. Eh, sai ki shigar da ita ciki a samu a nuna mata ɗakin da za ta kwanta ta ajiye kayanta. Na rai na zo. na rai ki natsu na rai ki kama kanki ki natsu na rai a irin wannan kamun kan na tsaye ki su ki san abin da yake miki ci babu tashi mu je dauko kana to ba sai ki dauko ba ni da dauko ah, kana a ah, a ah, lare lare lare lafiya la dauko kana mu tafi na manta ba karshe ta ba lare matar gidan ce ita ce hajiyar ai na gani kaman shekarun mu ɗaya ne Ashe mu je in nuna yi ɗauki kayan ya Ta ganta ne Ki abinci ta ci. Eh, Daga ah. nan ki samu ruwa ki wata su huta sai ki ba ta gaggara miki tsarin gidan da komai eh dama mun mun saba cin tuwo a garin zo mu je akwai tuwo amma ni ni ba na son in ci tuwo a nan mai me yake so ki ci larai da abincin larai mu je akwai gidan larai mata bayani larai je ki je ki larai to abincin ne larai ci ko akwai a cikin mu je mu baki larai mu je mu baki abincin akwai dole a rika dukan ki larai dole a rika dukan ki larai ai malami dai abin da ya kamata da kuna kawo tabannin akai akai sai ta waye wallahi wannan ban shigowa baka ji ka ka ji gudu mara da da eh, muna wannan shigowa wani ashe akwai mata magana eh. kawai ta juya da gudu AC ne ba aka kunna ɗakin shi da take wannan ihu. Ai za mu ga abubuwa ne laraici kala kala. A'a laraici. Abin da ya kamata ki yi Fauziya, mm-hmm. dole ɗin nan kashe hita. ta ji ta kunna kan ta ruwan zafi. je garin hama ruwa ta je a kan ruwa. Ya Allah! czymś nagle dowiedziałem się nie napta. je kuma? Eh ta ce in kula da yara kuma in gaya maka ta ji zaka baka dawo ba shine ta fita. Amma dai rashin hakuri irin nata. Je ki kawo min ruwa. ga miki ake yin kwalliya haka ai irin kwalliyar nan ne da a hajiya ta yi da safe kafin ta fita shi ne na yi tunani na ce tun da kai baka ganta ba bari ni in yi irin kwalliyanta sai in ka dawo sai ka gani in ka kalle ni kamar ka kalle ta oh. <laughs> yanzu hajiya irin wannan kwalliyar da kika yi ma ta ta kenan ai har tafiya hajiya ba da na shi ne wato hajiya ita irin wannan kulle ta ta yi wannan tafiyar to ya daidai kin yi kyau je ki kama abinci. Rodi Alhaji ya ce na yi kyau. <laughs> ta ne ki bude masa wuta ba kai ciwo min komai ki kawo yadda yake Eh dama na sa da tambaye ka ne. Tuwon zan fara kawowa ko dai miya? Ki kama abinci yadda ake kama abinci mallaka. Ai hajiya saboda naga hajiya Alhaji saboda naga hajiya tana kawo ɗaya sai ta kawo shine na tambaya na ce tunda na yi kariya irin ta kuma na tafiya irin ta sai an tambaye ka sai in kawo abinci to je ki kawo min da yanda yake wo alaji wo alaji wo alaji Larai kenan, shi kira Kai, na ganin nan gaba na rika shan maganin fargaba. that sa takalmi na shi ma a ɗumama shi tunda kaji ma ana ɗumawa ai za a iya ɗumama takalmi tunda na yi wanki yau na yi wanke-wanke na wanke ƙafa na ai takalmin ya yi sanyi Me yake dafa na ji kauri ina falo tun ɗazu na ji kauri. Takalmi ne ke ɗumama. Eh? Takalmi? Na yi wanki ne ya jike ya yi sanyi. Yaya kin taɓa ganin da aka sa takalmi a cikin nan gurin? A'a. Wai shi zaki hankali. Yau da daddare. Yau da daddare. Me yake ci? Ka alaji kike ci? Ina lillah. Inna ilaihi raji'un. Laraki kazan Alhaji ne fa kuma kisa yanzu ne yana kan hanyar dawowa. Kin an yi magana ki ce wani ayi haƙuri ayi haƙuri haƙuri me Lare na gaji fani da zama da gefa an wannan yana a biki hayyo kanki ya ki wayewa. Kake gaji. Kan gaji. To ina abin kin taɓa ganin da aka sa takalmi a cikin abu? Aje. Me? Ya. Hajiya. Dan ƙara min mana. bani Ba mana. Aba ajiya, aba ajiya. Ba bani. Ba, ba ni mana. Ba ni mana sai ya ƙara ne. A ka wannan. A ba. Ajiya na fi ki walo fa. Kazan ma daga gani daga ƙauyen ma aka kawo. Wanda ne kan da ƙauyen ku? Eh. To ki sa kazan waye ba na ga kina alhaji ba ne. To alhajin alhajin ba namu ba ne? Ya haka ya zama naku. Mu na ne fa. To ba shi ya ni aiki ba? Ai zai bani abinci. Kuma ya abincin ke kika siya. Allah ya kyauta miki. Mm, ba komai na dai ci. Allah shi ya yi. Gobe miki. gwangwani madara biyu wa a kwana uku a cin amir ya shanya. Kuma wayannan gwangwana ne sababbin da aka su? Su ne. Ni abin ne yana bani mamaki. Kamar ya ya shanya madara. Kwana uku. Ji kalle shi shi ka siyo su duk sun tsari. Ni abin mamaki yake bani. Kuma ba wani gwangwani ko wani abin da aka canja musu ba? Kaman shekaran jiya ba ka siyo kagan su nan. Shekaran jiya ka su amma ba komai a ciki yanzu. To in dai har shi ya sayo ne wannan madara akwai matsala idan ba tuka ciki ce a jikinsa ba to dole mu kai shi asibiti. To gaskiya dai a kai shi asibiti amma a ce madara ko wai sun kare gwangwani. Ai Alhaji ai ba sai kun kai Amir asibiti ba. Ai mu biyu muke shan madara. Madara yaron ke ɗauka kyakkyawa akan me? eh alhaji ai abinci ne kuma ni ina so ma dama in yi ma magana ni daga yau ku daina bani abincin gida <laughs> ni da tsaya ma irin wannan na ma ga wani fidan nan da ake abin nan a tv kawai kato ne haka sai in dinga dama na ina dama mishi ina dama ma kai yanzu laraki in banda abinki abincin yaro ne fa dan karami fa ake bashi ina ke ina abinci katuwa da ke gan samimiya da ke haka alhaji ciki ne kawai baki ga wannan madara na yara ba ne wani irin abinci ne kuma ba ta ci a cikin gidan nan da har za a siyo ma amin madara kirin da shan yawa amma lara ina son ki sani wallahi idan har baki nutsu a cikin gidan nan ba za mu sa kafa wando ɗaya da ke a cikin gidan nan ba ke kuma hajiya ai da kin ce zani amma kya ce wando ai wando da alhaji ne sai ya ce za mu sa wando sai sa ɗaya sai sa ɗaya ai shege saboda ai hajiya ta ce wani sa wando ɗaya da ita shi ne na yi tunani ai kai kika tsa wannan ko ki shi zaki hankali da ga daki ba na shan satanci kar ki sake ɗaukan madarar yaro ki sha to a ciwo min nawa wace lada ke wace irin nusara shi a rayuwanki ke kusa kuta ba ki da kuta kuta wace zaki hankali alaji zaki na take alaji zaki na take alaji kana kallon tana zaki na alaji zaki na take ba da yi hakuri na ke ki hakuri bala aya. daga yau sai aka ƙara sai wata yaro ta ne a cikin gidan nan wallahi ni da ke an zage ki ita shi take ci gaba da aiki ya za a zauna a wani a haraji ita shi take cewa da aiki Alhaji zagi na take Alhaji kai magana Alhaji Allah ya baki hakuri na ji ta gage ki ya hakuri ya hakuri larin tashi Alhaji kai na ciwo yake ki tashi ki je ki ci gaba da aikin ki akwai magani a ɗaki to ki je akwai magani ki sha guda biyu alhaji na'am ka ce in fasa aikin a'a ki je ki aiki kaɗan eh ki je ki alhaji alhaji kana ji da ni ba kwarar eh, da alhaji alhaji <laughs> larai larai wo larai wo larai je ki je ki a aiki <laughs> sai kina lallaba yarinya katuwa ne kike kashin ya baki girman jiki ne. Ka gani ko za ta yi da Ba komai. Ya abu Ni dai na gaya miki da yadda za a yi. a yi biye zuwa sai sa. Ya abu ya shaki. A ce zan dinga bashi ba zan sha da yawa ba kaɗan kaɗan zan dinga. Amma ko me kike so abinci a gidan nan ana ba ki a kan me za ki dinga shin da. Ki daina surutu mana kawai ki tafi ai an gama. Ki rabu da ita dan Allah ba ta ta aiki. Ki gaba da aiki. ne kuma yi? Ha?